وباطنه أكبه من سورته وأشنع وبدل بالقرب, بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال كبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتكديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفوش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والإسيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من أينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومكته أكبر المكت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم ردي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فإياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك وما الذي أدرك أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال وما الذي سلت الريح الأقيم على قوم عاد حتى ألكتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مر عليه من ديارهم وهروثهم وزروئهم ودوابهم حتى صاروا إبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود السيحة حتى قطعت قلوبهم في, أج في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيها كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها ساتلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم هجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإكوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالذلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أدرك فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للقرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالسيهة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية ذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما كبروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسكهم كردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 yan kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba biyu ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan Shida, miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karanta littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 34 a jerin gwanan darussan mu kuma a wannan masallaci wannan shine na goma. malam yake cewa فصل فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي استمر الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته bayan wancan bayani da ya gabata da ibn al-qayyim yayi wanda a ciki yake fadawa musulmi da cewa kada ya rudu da da cewa Allah ta'ala mai gafara ne yayi ta saba wa Allah ko ya rudu da cewa Allah ta'ala mai tausayi ne ko Allah ta'ala gafurur rahim wannan ya sa shi rika yin abin da ya ga dama ya tuna cewa kuma Allah ta'ala mai azaba ne ya tanadi azaba sama da dadi ga waɗanda suka saba masa sai malam ya ce fallarje ila ma kunna fihi to mu dawo kan abin da muke kai mu dawo kan batunmu min zikri dawa'id da'i alladhi istamarra istamarra afsada dunya al wa akhiratahu mu dawo kan batun cutar da idan ta ta ci gaba tare da bawa za ta lalata masa duniyarsa da lahirarsa ce fa mimma yanbaghi an yu'lam ce yana daga abin da ya dace a sani anna dhunuba wal ma'asiya tadurru zunubai da saban Allah suna cutar da mutum suna cutar da bawa wala shakka anna dararaha fil qulubi ka darar as-sumum fil abdan babu shakka yadda saɓon Allah ko zunubai suke cutar da da zuciya wato kamar yadda dafi ne yake cutar da jiki alaƙtilafi darajatiha ko darajatiha fi darari bisa saɓanin sassaɓawar wato matakin kowane zunubi yadda zai iya cutar da bawa wani ya fi wani cutar da bawa وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي ما لا يتشن الدنيا دلاهرة أقوي ونشر قوة شمتا wanda sababinsa ko sababinta bai kasance zunubi ne da sabon Allah ba babu wato abin da yake cewa zunubi da sabon Allah yana cutar da bawa yana cutar da zuciyar bawa ya sa mata lahani ya lalata ta kamar yadda dafi yake lalata jiki ya ainihin bata shi ya halaka shi to haka nan saban Allah yake halaka zuciya duk da cewa saban Allah hawa hawa ne akwai saban Allah da ya kai kafirci da shirka wanda wannan shine qolo qoli sai kuma waɗanda suke kaba'ir ko almubiqat da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wanda suke halaka bawa nan take to sai kuma har zuwa ƙananan laifuffuka waɗanda ba su kai kaba'ir ba to kowanne yana cutar da zuciyar bawa kamar yadda bawa idan ya sha dafi dafi zai lalata masa jiki ya tsinka masa hanji ya lalata masa huhu da koda ya halaka shi to haka nan sabo shi ma yake halaka bawa yayin da ya yi shi shi ne yake cewa babu wani sharri ko wata cuta da za ta samu bawa cuta ta zuciya ko wani sharri da zai samu bawa a nan duniya ko a lahira face da ya haifar da wannan shine saban Allah da zunubi to abin da ya haifar da wannan sharri ko wannan musibar ko wannan ukubar ba wani abu ne face saba wa Allah da zunubi to duk lokacin da bawa ko bayi suka mai da zuciyarsu ga shedan suka rungumi saban Allah gadan-gadan to abu shakka wannan zai zama musu sanadiyar samuwar ukuba iri-iri da bala'i daban-daban a cikinsu ba kuma za a yaye musu wannan bala'in ba ko wannan ukubar sai sun zubar da wannan saban Allah din sun koma ga Allah to shine malam ya ci gaba da kawo misalai tun kafuwar duniya yadda saban Allah da sabawa wa umarninsa da sabawa wa manzanninsa yayi ta haifarwa da al'umma ukuba da halaka iri-iri tun kafuwar duniya kai tun kafin ma a saukar da annabi Adam alaihi salam daga aljanna zuwa wannan duniyar saban Allah ya fara tasiri to haka kuma abin zai dore cikin kowace al'umma mala yace fa ladhi akhraja al-abawayn min al-jannati dar al-lazzati wan na'imi wal bahjati was sururi ila dar al-alami wal ahzani wal masa'ibi menene ya fitar da iyayen mu biyu Adam da Hawwa me ya fitar da su daga aljanna gidan daɗi gidan ni'ima gidan walwala gidan farin ciki zuwa ga gidan raɗaɗi da baƙin ciki da musiba me ya fito da su daga aljanna wacce Allah ta'ala ya tanadi dukkan wata ni'ima a cikinta ya tanadar wa ido abinda ba taɓa gani ba zuciya ba ta taɓa tunaninsa ba fatahuma liyuriyahuma sawatihi kada shaydan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da iyayenku biyu daga aljanna wato suna cikin aljanna shi ya fitar da su bayan Allah ta'ala ya gargade su yayin da iblis ya kiwa adam sujada Allah ya ce wa ƙulna ya adam inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa yace wannan da ka gani wato iblis makiyinka ne makiyin matarka ne hawa kada ya fitar da ku daga aljanna ku shiga wahala wato da zarar ku shigo duniya to kun shigo kuma cikin wahalhalu daban-daban inna laka ta tajua fiha wala ta'ra ka zauna a aljanna ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi zaman tsiraici ba wa annaka la tazma'u fiha wala tadha ba za ka yi kishi ba a cikinta ba za ka wahala ba فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى sai shaidan ya yi masa wasuwasi ya kawata masa abinda zai yi na saban Allah ya ce zai nuna masa shajaratul khuld bishiyar da idan mutum ya ci zai dawwama wa mulkin la yabla zai samu mulkin da ba zai kare ba wato mulkin da zai dore har abada to da wannan ya rudi annabi adam da hawa suka ci wannan itaciya daga baya Allah ta'ala ya fitar da su daga aljanna ya saukar da su doron duniya to wannan kaga tasiri ne na biyayya ga wato saɓawa umarnin Allah ta'ala mala yace wa mallazi ladhi akhraja iblis min malakuti samai wa taradahu wa la'anahu ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها منين يفتو لإبليس daga masarautar sama da wato masarautar sama ya koro shi ya la'ance shi ya ainihin lalata zahirinsa da baɗininsa ya mai da surarsa wato kamanninsa ya zama ta zama mafi munin kamanni mafi lalacewar kamanni wa batinahu aqbaha min suratihi wa ashna baɗininsa kuma ya fi surarsa ta zahiri ma muni me ya jawo masa wannan saban Allah wa buddila bil qurbi bu'da da yana da kusanci da Allah ya dawo ya zama nesa da ubangiji ubangiji ya canza masa kusancin da yake da shi ya koma nisa kamar yadda Allah ce ukhruj minha fakhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in ka fita daga aljanna kana abin zargi kana wulakantacce da kai da duk wanda suka yi maka biyayya zan cika wutar jahannama da ku gaba daya me ya jawo masa wannan saban Allah wa bir rahmati la'na da yana cikin rahmar Allah a madadin wannan ya samu kansa cikin tsinuwar Allah wa bil jamali qubhan da yana da kyau kyau na masu bautar Allah maimakon wannan ya dawo ya samu kansa da muni muni na masu saban Allah wa bil jannati naran talazza da yana matsayin dan aljanna ya dawo maimakon wannan ya zama dan wuta wutar wacce take ruruwa wa bil imani kufran a madadin imani da da yake da shi ya dawo kafiri mai butulci wa bi mawalatil walil hamidi a'zama adawatan wa mashaqqa maimakon da yana masoyin Allah wanda yake abin godiya shayabo ya dawo ya zama babban maki babban mai fito na fito da Allah wa bi zajli at-tasbih wa at-taqdis wa at-tahlil zajla al-kufr wa ash-shirk wa al-kadhib wa az-zur da yana daga miliyarsa yayi tasbihi ya tsarkake Allah ya ce la ilaha illallah maimakon wannan ya dawo yana ɗaukaka miryarsa da kafirci yana ɗaukaka miryarsa da shirka da ƙarya da zur da alfasha wa bilibasil imani wa bilibasil eh, al-imani libasal kufri wal fusuq wal isyan da yana sanye da tufafin imani a madadin su ya dawo yana sanye da tufafin kafirci da fasikanci da kangarewa da sabawa Allah fa hana ala ghayatul hawan yau wulaƙanta a gurin Allah iyakar wulaƙanci wata kaɓa fi ainihi gayatar suƙot mutuncinsa ya zube a gurin Ubangiji iyakar zubewa wahalla alaihi ghadabun rabbi ta'ala fa'ahuwa hushin Allah ya auka a kanta wannan ya halakar da shi wa maƙatahu akbar al-makti fa'arda ya yi fushi da shi mafi girman fushi wannan kuma ya halakar da shi fasara da likulli fasikin wa mujrim ya zamo yana jagorancin dukkan wani fasiki yana jan dukkan wani fasiki dukkan wani mujrimi radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilka al ibadati was siyada bayan da yana mai bautar Allah yana da shugabanci irin na masu bautar Allah ya dawo yana jagorancin masu saban Allah fa'iyazan bika Allahumma min mukhalafati amrika wa irtikabi nahyika muna roƙon ka tsari ya Allah ka tsare mu daga sabawa umarninka da aikata abin da ka hana wato wannan duk sakamakon sabawa umarnin Allah ne sakamakon aikata abin da Allah ya hana ubangiji ta'ala ya jarrabi iblis da abin da ya jarrabe shi da shi ya canza masa halittarsa da yana da halitta mai kyau ta masu bautar Allah ya dawo halittarsa ta riƙa yin muni muni na ƙarshe wanda dukkan al'ummomi sun haɗu da musulminsu da wanda ba musulmi ba idan za su suranta ko za su halarto da surar shaidan kwalwarsu sukan halarto da mafi munin sura ba wanda zai halarto wani mai kyakkyawar halitta shaidan ba wanda yake halarto shaidan a matsayin wani mai kyakkyawar halitta wani mai ban sha'awa mai kyan gani a'a kowa zai halarto shaidan a kwalwarsa zai halarto wata halitta ce mai mummunar gani wata ke da mummunar sifa wannan dukkan al'ummomi sun hadu akan wannan duk wanda zai kwatanta zana shaidan to ba zai taba zana wani mai kyakkyawar halitta ba sai dai zana wani abu muna ya ce wannan shaidan ne to kaga wannan duk irin canjin da ubangiji ta'ala ya masa ne amma inda za a zana mala'ika ga wanda sai zana mala'ika sai zana wani abu mai kyau wannan yana nuna cewa ubangiji ta'ala ya wato lalata kamanninsa na zahiri sannan baɗininsa kuma ya fi zahirinsa muni bayan zahirin nashi ya yi muni to baɗinin kuma ya fi zahirin muni da yana cikin rahamar Allah ya dawo cikin tsinuwar ubangiji da la'antarsa la'anahu Allah haka ubangiji ya ce la'anahu Allah Allah ya la'ance shi ya tsine masa ya kore sa daga rahamarsa ya zama ne wato jagora a cikin wuta da yana cikin mala'iku suna daga muryarsu suna tsarkake Allah suna tasbihi suna la ilaha illallah ya dawo ya zama yana ɗaukaka muryarsa wajen kafirci yana ɗaukaka miryar kafirci da shirka da saban Allah da ƙarya da alfasha to wannan ba komai ya jawo masa wannan ba illa wannan kalmar da ya gaya wa ubangiji abin da ya faɗa ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin cewa shi ba zai yi wa annabi adam sujjada ba saboda ya fi shi saboda shi an yi shi da wuta annabi adam kuma an yi shi da taɓo mala yace wa mallazi aghraqa ahla al-ard kullahum hatta 'ala al-ma'u fawqa ru'us menene ya halaka mutanen duniya gaba ɗaya har aka wayi gari ruwa ya shanya duwar wasu duk tsawon su duk girman su lokacin da mutanen annabi adam ta annabi nuhu alaihi salam suka saba mata suka iya da kiransa ubangiji ta'ala ya saukar musu da ruwan tufana wanda ya cinye duniyar gaba daya Allah ya saukar musu da ruwa ta sama ta ƙasa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana a rabbahu anni maglubun fantasir nuhu ya addu'a ya ce ya Allah an fi ƙarfi na an rinjaye ni a kawo mun ɗauki fafatahna abuwa ba sama'i bi munhabir muka buɗe ƙofofin sama da ruwan da yake kwarara yake zuba mamaku وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر haka muka buɗe sama ƙofofin sama suka rika kwararo da ruwa sannan kuma muka kyakke ta ƙasa ruwa ya rika fita ta ƙasa har ma inda ba a zaton ruwa zai fita sai da ruwa ya rika fita shine wa fara tannur da Allah ya ce wato tannur ka san dai tanderu guri ne da ake kunna wuta domin dafa domin abin nan gasa gasa waina to amma duk da haka wannan gurin da wuta take sai kuma shi ruwa yana bulbula daga nan fajjarnal arda uyunan faltaqa alma'u ala amrin taqdir ruwan sama da na kasa suka hadu akan wani al'amari da Allah ta'ala ya kaddara shi ubangiji ta'ala ya halaka su ya daidaita su Allah ce min ma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara saboda kuskuran su na ganganci wato saboda gangancin su wajen saban Allah aka nitsar da su a cikin ruwa aka shigar da su a cikin ruwa sannan ba su samu waɗanda za su taimaka musu ba wa mallazi sallatar riha alaƙima ala qaumi adin hatta alqathum mauta ala wajhi al-ardi ka'annahum a'jazu naklin khawiya mala yace menene menene ya ainihin jefa iska ya ɗora iska wacce take bakarara iskar da babu albarka a cikinta ba iska ce take dauke da girgije ba wanda zai sauka yayin ruwa a iska ce take kunshe da azaba Allah ta'ala ya dora ta akan mutanen adawa hatta alqathum mauta ala wajhi al-ardi wannan iska ta rika daukan su tana jifa da su suna matattu ala wajhi al-ardi akan doran kasa ka annahum a'jazu naqlin khawiya kamar wato kututturan dabino kututturan dabino ne rarakakku wato ubangiji ta'ala bayan ya daga su sama bayan ya sa iska ta rika daukan su sai kasance yana raba su biyu sannan dukkan abin da yake cikin su kayan abin nan kayan cikin su duk gaba ɗaya sai su zazzage ubangiji ya tsinke kan gangar jikin ta zama ta nan kamar kututturan dabino sannan a ciki babu komai iskar gaba ɗaya ta rarake abin da yake ciki ta zubar wa fi adin in arsalna alaihim ar al-aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin Allah ya ce game da adawa lokacin da muka aika musu ar al-aqim iskar da take bakarara wacce babu albarka babu alkhairi a cikinta ma tazaru min shay'in atat alaihi ba abin da take kyalewa wanda ta biyo ta kansa illa ja'alatu karramim sai ta yi rugurugu da shi kamar rididdigaggen busasshen kashi haka ta rika maida su bayan Allah ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi minahsin mustamir mun aiko musu da iska wacce take da ƙara wato wacce take ɗauke da ƙara mai tsanani a wata rana ta shu'umi wacce ta rika bibiyar juna wadda Allah ta'ala ya ce samaniyata ayyamin husuma wato kwanaki takwas waɗanda suka rika bin junansu suna ɗauke da abin da yake shu'umi wanda yake tanzi'un nas ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir haka take tumfukar mutane tana ɗaukar su sama ta rika jifa da su kai ka ce wato kututturan dabino ne da aka tumfuke shi haka ubangiji ya yi musu wa tara alqawma fiha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kaga mutane matattu a yashi a zube kamar kututturan dabino ne wanda kuma aka rara kishi. haka haka Allah yayi wa adawa me ya ja Allah yayi wa adawa irin wannan azaba in ba zunubi da sabawa Allah ba da sabawa manzo da Allah ta'ala ya aiko musu shine annabi Hud alaihi salam ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وخروفهم wa zuru'ihim wa dawabbihim duk abin da ta biyo ta kansa wannan iskar duk abin da ta biyo ta kansa sai da ta yi rugurgu da shi ta rusa shi gidaddajinsu da gonakinsu da shuke-shukensu da dabbobinsu hatta saro ibratan lil umami ila yawmil qiyama har suka zamo abin izina da wa'azi ga al'ummomin da suka zo bayan su har zuwa tashin alkiyama me ya jawo musu wannan tambaya ce da kowa ya san ta. wa man ladhi arsala ala qaumi samud as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim menene ya aiko wa mutanen samudawa as-sayhata qara wani ƙaraji wanda ya rika kakkatse zukatansu ya rika tsintsinka musu zukata a cikin cikunansu wa matu an akhirihim suka mutu gaba daya kamar yadda Allah ta'ala ce wa lamma ja amruna نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها وبنجي تعالى يتي يا عند الأمر أم يزو نجينا صالحا سيمك إرد النبي صالح لو أن سكي إيماني تارد شيء برحمة منا لو ترحمها دقا قريم ومن خزي يومئذ muka tseratar da shi daga wulaƙancin wannan ranar inna rabbaka huwal qawiyul aziz lalle ubangijinka shine kakkarfa kuma gagarabadau wa akhadha alladhina zalamu sayha wadanda suka zalunci kansu ta hanyar sabawa Allah ƙara ya kama su fa asbahu fi diyarihim jasimin suka wayi gari a gurfane a gurfane a cikin gidaddajin su kamar ba su taba ba a taba yin su ba kamar ba su taba rayuwa ba me ya jawo Allah ta'ala ya yi musu wannan in ba saɓan Allah ba wa mallazi rafa'a quran lutiya menene ya sa aka ɗaga wato alƙaryatan nan na masu aikin luwaɗi masu aikin neman maza alƙaryatansu da suka shahara da alƙaryunsu da suka shahara da waɗannan laifuffuka ubangi ta'ala ya ɓaɓɓake su ya ainihin sama da su hatta sami atil mala'ikatu na nabiha kilabihim har sai da ta kai mala'iku suka rika jin haushin karnukansu wato yadda aka yi sama sama sama da su sai da mala'iku suka rika jin wato haushin karnukansu da carar zakarunsu, sun makalabaha alaihim sannan ubangiji ya kifar da su ya kifar da wannan garuruwa a kansu faja ala aliyaha tafilaha ubangiji ya mayar da ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa fa hum jami'an ubangiji ya halaka su gaba daya thumma atba'ahum hijaratan min as-sama'i amtaraha alaihim sannan ubangiji ta'ala bayan wannan kuma ya biyo su da ruwan da duwar watsu na wutar jahannama fa jama'a alaihim min al-uqubati ma lam yajma'u ala ummatin ghayrihim aka hada musu ukuba. hukubar da ba a taɓa yi ma wata al'umma ba a taɓa haɗa ma wata al'umma irin wannan hukubar ba wani ikwarihim amsaluha kuma dukkan waɗanda suke kwatankwacin su irin wannan hukuba ce suka cancanta ubangiji ta'ala ce walamma ja amruna ja'alna aliyaha filaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin manzul musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id inda al'amarin yazo ja'alna aliyaha filaha sai muka maida sama kasa kasa sama sannan kuma muka biyo su da duwar watsu duwar watsun da suke na yunkun wutar jahannama musawwamatan inda rabbik tun daga wajen ubangiji an yi wa duwar watsun alama kowane dutse akwai wanda yake dauke da sunansa saboda haka wannan an ware shi an keɓance shi don ya halakar da wani da wannan mai sunan musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan garin ba nesa yake da azalimai ba wato waɗanda suke zalunci suke cutar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke karya tashi, wato quraishawa garuruwan mutanen annabi lut ba nan sai yake da su ba <clears throat> shine al al'aqaba a yanzu gurin da ake cewa al'aqaba a cikin kasar jordan da ana cewa wannan mataccen tekun wannan dead sea da ake faɗa na cewa wannan mataccen tekun gurin da aka halaka su ne shi yasa ya zama teku ne matacci ba shi da abin da duk wani teku ba kifi ba wani abu na na ni'ima kuma zai shawo ba ba zai shawo ba ba za a yi su a ciki ba babu komai a ciki mataccen ruwa ne an ce shi ne gurin da aka halaka su haka kaga daga nan ba nisa tsakanin ah, mutanen da suke rayuwa a hijaz da wannan guri ne da suke wucewa ta gurin lokacin da ta sham suna bin ta nan domin duk yanki ne daga cikin yankunan sham shi yasa ubangiji ce wa mahiya min az-zalimin bi ba'id wannan gari ba nesa yake da azzalimai ba me ya jawo Allah ta'ala ya musu irin wannan narko saban Allah da suka sa a gaba da sabawa annabawan Allah wa man ladhi arsala ala qaumi shu'aib sahaba al kadhulali menene ya aikowa mutanen annabi shu'aib girgije na azaba wanda yake kamar inuwa wanda ya zo saman su kamar inuwa suna ganin shi kamar yadda wato girgije yake inuwa akan mutum falan ma sara fauka ru'usihim amfara alaihim naran talazza yayin da ya zamo daidai kawunan su sai ya musu ruwa ta wuta wutar da take rababbaka fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawm adh-dhulla innahu kana azab yawmin azim ubangiji ce sun karyata annabi shu'aib fa akhadhahum azabu yawm dhulla sai azabar ranar wani girgije mai inuwa ya kama su innahu kana azaba yawmin azim ubangiji ce lalle wannan ya kasance yini ne na azaba wani wata azaba ce ta wani yini mai girma me ya halaka su saba wa Allah wa man a aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahari me ya dulmiyar da fir'auna da mutanensa cikin teku thumma nuqilat arwahuhum ila jahannama bayan an nutsar da jikkunansu gangar jikinsu cikin teku sai kuma aka cire rayukansu zuwa jahannama fal ajsadu lil gharqi wal arwahu lil harqi al ajsad jikunan ubangiji ta'ala ya nitsar da su cikin ruwa su kuma rayukan nasu aka tafi da su wuta domin a kona haka ubangiji ta'ala ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab wuta ce ake birdiro musu ita safe da yamma ga su a cikin ruwa ubangiji ta'ala ya nutsar da su sannan kuma bayan wannan ubangiji ta'ala yana bujuro musu azabar wuta safe da yamma sannan ranar gobe kiyama a ce ya adkhilu da fir'auna a ashadda azab, a ce wa mala'iku ku shigar da fir'auna da jama'arsa cikin matsananciyar azaba me ya jawo musu wannan shine saban Allah da kangarewa umarnin Allah da kangarewa umarnin annabin Allah wa man ladhi qasafa qaruna wa man ladhi qasafa bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi menene ya kifar da qaruna da gidansa da dukiyarsa da iyalansa menene ya kifar da su Allah ta'ala ya nutsar da su a cikin ƙasa wato ƙasa ta tsage ta haɗe su me ya jawo musu wannan fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard fa kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin ubangiji yace fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard muka sa ƙasa ta haɗiye shi ta haɗiye gidansa duk mutanen da ya tara yana burga da su suna take masa baya ba a samu waɗanda za su iya cetonsa ba waɗanda za su iya taimaka masa ba domin haka azabar Allah take idan ta zo to babu wanda zai iya tokare ta babu wanda zai iya dakatar da ita sai ta kamma wanda Allah ta'ala ya nufa ta kammata saurak fakasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba shi da wata jama'a da za ta tsaya ta kare shi ta ba shi kariya ba Allah ba kuma baya cikin wanda za su iya kare kansu me ya jawo masa wannan saban Allah kai wa man ladhi ahlaka alquruna min ba'di nuh bi anwa'i al'uqubati wa dammaraha tadmira menene ya halakar da da al'ummomi da yawa bayan annabi nuh yayi rugurugu da su ya rurusa su ba saban Allah ba wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira yace kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh mun halaka al'ummomi yawa bayan annabi nuhu bayan al'ummar annabi nuhu da muka halaka wasu al'ummomi sun zo mun halaka su da yawa ubangiji ya fi kowa sanin laifuffukan bayansa wa mallazi ahlaka qauma sahib yasin bisaiha hatta khamadu an akhirihim menene ya halaka mutanen mutumin nan da ya labarinsa ya zo a cikin suratu yasin me ya halaka mutanensa bayan Allah ta'ala ya aiko musu da manzanni biyu sun karyata su ya ƙara ƙarfafar waɗannan manzannin biyu da na uku amma duk suka karyata su suka ƙiyarda da abin da suka zo da shi na saƙo da umarni da hani ɗaya daga cikinsu wanda ya yi imani ya fito ya gargaɗe su ya ja kunnensu su ya tunatar da su azabar Allah da ta gabace su al'ummomin da suka gabata suka saba manzanni da irin abin da Allah ya musu amma suka yi buris suka watsar da gargadinsa daga baya Allah ya karɓi ransa ya sa shi aljanna su kuma Allah ya ce wa ma ala qaumihi min jundin min as-sama'i wa ma kanu munzilin in kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun ubangiji ta'ala ya ce bayansa ba wasu sojoji da muka aiko daga sama ba wani mala'ika da muka aiko don ya halaka su wa ma kunna munzirin kuma mu ba masu aiko da mala'ika bane don ya zo ya kama mutum da kokawa ko ya murɗe masa wuya ko ya bige shi a'a in kanat illa sayhatan wahida ƙara ce guda ɗaya kawai fa idahum khamidun sai ga su a mace sun zama kamar ainihin toka to menene ya jawo musu wannan in ba saban Allah ba وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأعرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فألقوا ما قدروا, ما قدروا عليه وتبروا ما علوا من منين يا أيكو وقويتورو وبنو إسرائيل دوسمتاني wasu mutane waɗanda suke fajasu khilalar diyar suka rika kukutsawa a cikin gidan daji suka kashe mazaje suka mayar da 'ya'ya da mata bayi wa haraku diyara wa nahabul amwal suka kona gidan daji suka kwashe suka yashe dukiyoyi sannan Allah ya sake sake turo su a karo na biyu suka halaka duk abin da suka samu damar halakawa wa tabbaru ma alau tatbira suka rurrushe dukkan gine-ginen da suka yi manya-manyan gine-ginen da banu isra'ila suka sake yi na raya kasarsu waɗannan mutane suka rushe Allah ta'ala ya gaya mana idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma ba'athna ثم رددنا لكم الكرة عليهم wa بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسديرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا وبنجي تعالى يتي إذن الكور منفرك يزو بعثنا عليكم عبادا لنا ذا ibadan lana ولي بأس شديد waɗanda suke da tsananin ƙarfi ba ja su khilalar diyar su rika kutsawa suna shiga gida-gida suna kashe na kashewa suna kama na kamawa haka alkawarin Allah yake abin aikatawa haka ubangiji yau banu Isra'il ya rika aiko musu waɗanda za su zo su murtsike su ya zama na banu Isra'il rayuwarsu ta kasance cikin te cikin wato a ɗimuwa da ainihin rashin sanin alƙibla ubangiji ta'ala ya turo musu muftanassar wanda ya yi kace-kace da su har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya turo musu hitila nan ma ya zo ya yi kace-kace da su haka ubangiji ya rika yi musu daga wannan jarraba zuwa wannan jarraba saboda sabon Allah da kangarewa Allah da girman kai da taurin kai yayin da aka kira wasu zuwa ga Allah yayin da aka yi musu umarni ko hani ba sa ji wa man ladhi sallafa alaihim anwa al'azabi wal uqubat ne ya dora musu nau'ukan azaba da uquba iri-iri marratan bil qatl wani lokaci Allah ya kawo musu wanda za su ta kashe su kamar kiyashi wasabi ko suna kama su suna mai da su bayi wa kharabil biladi ko su rushe musu gidaddaji su kona musu dukiyoyinsu wa marratan bi muluk wani lokaci Allah ya zalrabe su da zalincin wasu shugabanni su yi ta gana musu azaba dora musu karan tsana kamar yadda Allah ta'ala ya musu lokacin da ya jarrabe su da Muqtarassar da lokacin da ya jarrabe su da Hitler wa marratan bi maskhihim qiradatan wa khanazir wani lokaci ubangiji ta'ala ya jirkita halittar su ya juyar da ita su koma su koma qiradatan su su koma birrai ya jirkitar da halittar su su koma khanazir aladai ubangiji ce falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in inda suka kangarewa abinda aka hana su sai muka ce kunu qiradatan khasi'in ku zamo qirada ku zamo birrika kuna wulakantattu wa akhiru zalika aqsamar rabb tabaraka wa ta'ala la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'al adab ubangiji ta'ala da karshe ya rantsuwa wa ista'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su al-azab ubangiji ya rantsi yayi shela yace la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su al-azab har al ta tashi sai Allah yayi ta aiko wanda zai yi duk dandana musu azaba iri iri waraka ba yahudi har al-qiyama tashi ba zai zauna hankalinsa kwance ba shi yasa a duniya babu wanda ya fi tashin hankali da tsoro da fargaba kamar bai yahudi kada kuwa cewa kamar sun yi nasara sun kwace wani yanki na falastinawa ko na musulmi suna cin karansu ba babbaka ba a cikin kwanciyar hankali suke ba wannan duk abin da ka gani suna wato ciki kamar na ni'ima ba cikin kwanciyar hankali duk inda suke a cikin fargaba suke kuma haka bai yahudi yake duk inda ya shiga duniya a tsorace ki to babu kuma abin da Allah ta'ala zai jarraba mutum da shi na ainihin musiba da bala'i irin ya hana masa kwanciyar hankali ko me zai bashi ko me zai zama yana da shi na dukiya ko na mulki matukar bai samu kwanciyar hankali ba to ya rasa babban ni'ima babu ni'ima da ta kai kwanciyar hankali in babu kwanciyar hankali ko da abinci ne ba za ka cika ji daɗinsa ba to abinda kuma yahudu suke ciki kenan a duk duniya ba ba wai kasar Falastinu ba wannan ubangiji ne yayi wannan alkawari da ya ba'sanna alaihim ila bil qiyamati man yasumu su al azab yasa a cikin yahudawa yanzu haka akwai ƙungiyoyin da basu yadda da kafa daular Isra'ila ba suna cewa kafa daular Isra'ila zunubi ne ga Allah sabawa Allah ne saboda ko a cikin at-taura ubangiji ya gaya musu cewa za su rayu a cikin ɗaiɗaiɗaiɗai wato cewa ne za su rayu ne a ƙarƙashin mulkin wasu ba za su rayu a ƙarƙashin wato ba za su rayu a ƙarƙashin mulkin kansu ba a'a za su zama ƙarƙashin mallakar wasu ne ce haka ubangiji ta'ala ya rubuta musu na abin da ya rubuta musu na uquba na azaba saboda abin da suka yi wa annabawa saboda haka akwai daga cikin su zaka akwai kungiyoyi a America waɗanda su a gurin su kafa Isra'ila da 'yan suriyuniya suka yi wani abu ne na saban Allah wani abu ne na laifi saboda haka ba su yadda da wannan ba suna la'antarsa to ba komai ya haddasa wannan ba sai saban Allah abinda malam yake gaya mana a nan yana gaya mana irin bala'i da musiba da tashin hankali da take biyo bayan saban Allah inda za a saba wa Allah to kada a za a ji daɗi za a samu kwanciyar hankali inda saban Allah ya yawa duk abin da muke fama da shi na musibu iri-iri da bala'i iri-iri da jarraba daban-daban da miyagun shugabanni a zalimai da danniya ta waɗanda suke makiya Allah ba komai ya haddasa mana ita ba illa katsa alaƙa mu da muka yi da ubangijinmu muka zama wasu saɓan Allah cikin nutsuwa ba ma jin zafin ko ciwon abin da muke na sabawa Allah sai yana saɓawa Allah yana dariya yana shewa yana buga kafa a ƙasa yana ganin cewa abin kirki yake yi ko abin birgewa ne haka za ka samu a cikin dattawa haka za ka samu a cikin samari cikin mata da maza ba babba ba yaro ba mace ba namiji ba tsoho ba wanda yake matashi kowa zai saba wa Allah cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da yana zargin zuciyarsa cewa ya saba Allah ba babu kuma wani nau'i na saban Allah da aka taba yi a baya Ubangiji ta'ala yayi kace-kace da al'umma ya ruguza ta ya tumfike ta daga doron ƙasa face a yau wani al'umma akwai masu yi a cikinta akwai masu irin wannan laifin a cikinta ka ɗauko kowane irin zunubi da kasan an saba wa Allah da shi ubangiji ta'ala ya halaka wata al'ummar da ta rika yin wannan saban ka duba cikin al'umman muka ga ba a yin wannan laifin babu shakka za ka gani iri babu shi ka bincika cikin alkur'ani ka karanta asbabu halakil umam dalilan da suka ja Allah ta'ala ya halaka al'ummomin da suka gabata sai ka samu a cikin wannan al'umma ana yin wannan abin har ma a wani lokaci a iya ba abin kariya a iya mayar da abin doka ce ma doka ta yadda ma da ai abin yanzu kamar riba riba a cikin al'umma ta zama wani abu ne wanda yake legal ba wani abu ne da ya saba wa doka haka ma tattalin arzikin yake kai da ma za ka ce a ci riba ko a guji riba to kai ne ma kake yi wa tattalin arziki zagon ƙasa to kai ne ba bai laifi to haka babu shakka al'ummar da ta kai irin wannan mataki babu shakka tana cikin hatsari kuma dukkan abin da zai same ta kar ta yi mamaki domin ta bar addinin Allah haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma maganin abin ba tak a koma ga addinin Allah a koma ga addini a rike abin da Allah ta'ala ya zo da shi ne kawai maganin duk wani abin da za ka faɗa ka ce ko in an yi kaza zai magance a matsala kaza waye kaza zai magance matsalar miyagun shugabanni ko zai magance matsalar wato taɓarɓarewar tattalin arziki ko zai magance matsalar tsaro ko zai magance matsalar duk abin da za ka faɗa matuƙar baka shigo da batun komawa ga Allah ba to aikin banza kake yi shirman banza kake faɗa tatsuniya kake ko mai za ka faɗa wannan barin addinin Allah shine jigo ko sai dai ka goya shi a bayan wannan duk abin da za ka fara faɗar saɓawa Allah sannan kuma duk abin da za ka goya bayan wannan sai ka goya ka ce to kuma da kaza da kaza da kaza amma dai bijirewa addinin Allah da sa kafa a take shi a ɗauke shi ba a bakin komai ba ya zama da masu bin addinin Allah su ne kaskantattu su ne wulakantattu su ne waɗanda ake sakwa a gaba babu shakka kuwa Allah ta'ala ba zai kyale wannan al'umma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum bi'azab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum kun ga maganin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi komawa ga duniya da raja'a kan duniya da shiga cikin cinikayya iri-iri wanda suke ɗauke da sabon Allah suke ɗauke da riba suke ɗauke da cutarwa da barin gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah da yaɗa shi annabi ya ce idan duk kuka yi wannan sallaf Allahu alaikum zullan sai Allah ya jefa muku kaskanci da wulaɗanci, la yanzi'uhu ankum ba zai ɗauke muku shi ba hatta tarji'u ila dinikum kaga wannan shine maganin ba zai dauke muku shi ba sai kun koma ga addinin ashe kaga duk abinda mutum zai faɗa wanda yake shine maganin abinda al'umma take ciki na tashin hankali abinda al'umma take ciki na rashin nutsuwa na rashin samun shugabanni masu adalci babu abinda zai dauke shi sai komawa ga addini yasa lokacin da ake ta maganar ƙuri'arka yancinka ƙura'arka. wane ne dinka ka ina mamaki malami ya rika faɗar wannan ƙura'a ba ita za ta samun maka da yanci ba ba ita za ta samun maka da zaman lafiya ba ba ita za ta samun maka da adalin shugaba ba komawa ga addinin ka a riƙe gaskiya wannan ita za ta tabbatar muku da abin da kuke so haka abin da ya kamata a ce mutane su koma su riƙe Allah abin da suka san suna yi na saban Allah su su kauce masa wanda aka san yana yi a riƙe masa wa'azi a riƙe masa nasiha a ga cewa an raba shi da abin da amma ya kasance saban Allah ba ɗauke shi a bakin komai babu shakka al'umma tana kan gabar haɗari matukar dai <clears throat> za ta rayu cikin irin wannan to wannan shine abin da Ibn qayyim ana yake gaya mana ya sa shi a sigar tambaya saboda kowa ya san ansa ma wanda bai san ansar ba yace me yasa yasa abu kaza ya faru ga mutanen annabi nuhu me yasa mutanen annabi annabi hudu adawa kaza ya faru akan su me yasa kaza ya faru ga samudawa me yasa kaza ya faru ga ga mutanen annabi shu'aib ya sa shi a sigar tambaya saboda babu wani wanda bai san ansar ba kowa ya san ansar sai dai kawai a lantsa ido a yi kamar ba a gani ba an gani kawai ba a gani ba قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها بسم الله قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سكوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتح قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاءوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى وقال علي بن جعد أنبانا شعبة بن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البكتري نعم سمعت أبا البكتري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يؤذروا من أنفسهم وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم من, من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي أمهم الله بعذاب من عندي فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت فكيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان ماذا قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها lokacin da musulmi suka ci nasara suka buɗe garin Qobros Qobros shine Cyprus inda ake cewa Cyprus a yanzu furriqa baina ahliha sai aka rarraba wato aka tarwatsa mutanen cikin garin fa baka ba'dhum ila ba'd sashin su ya rika kuka zuwa ga sashi fara'aitu abad darda jalisan wahdahu yabki can gefe sai naga abu darda a zaune yana kuka abu darda game da kusari sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai na ganshi zaune shi kadai yana kuka fa qultu ya abu darda ma yabkika fi yawmin a'azza Allah fihi al-islam wa ahlihi me yake sa ka kuka a cikin wannan ranar da Allah ta'ala ya karfafi ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi a cikinta wato maimakon a ganshi yana farin ciki yana tsalle sai a ganshi kuma yana kuka gashi kuma rana ce da aka yi nasara shi shi yasa yake tambayarsa jubair ibn mutsaim yake tambayarsa fa qala wai haka ya jubair sai ce kai ka ya jubair ma ahwana al-khalqa ala Allah azza wa jalla idza adaa'u amrahu ba abin da zai sa mutane ba za su zama kaskantattu a gurin Allah ba lokacin da suka tozarta umarninsa wato ne da kake ganin mu mun samu ɗaukaka a yanzu da zarar muka tozarta umarnin ubangiji to za mu zama mafi kaskanci a gurin Allah mafi wulakanci a gurin Allah baina ma hiya ummatun ce kaga dai waɗannan al'umma ce qahiratun zahira lahumul mulk saboda a lokacin Cyprus haka wato rumawa su suke mallakar su suke mulkin garin to a hannun rumawa take rumawa kuma suna daga cikin al'ummomi a wannan lokacin da suka fi kowa karfin tattalin arziki da makamai da soja da waye da waye amma yau gashi Allah ta'ala ya ɗora wasu mutane da suka fito daga sahara masu hawan dawakai da raƙuma da ba su da wani ci gaba na a a gani kafin zuwa musulunci gashi yau Allah ta'ala ya kawo su akan dawakansu iya su, wanda ba mai yawa ba kuma ya ba su nasara akan wannan al'ummar da ake tsoranta ake ganin cewa al'umma ce da ta ci gaba ta mallaki makamin da babu wanda zai iya dimfararta to shi ne yake cewa bayi ko halittu ba za su zama mafi kaskanci a wurin Allah duk sanda suka saba wa umarninsa ce baina ma hiya ummatun qahiratun zahira yayin da wannan al'umma take al'umma ce mai rinjaye al'umma ce mai karfi mai rinjaye lahumul mulk suna rike da madafan mulki da iko taraku amrallah sai suka bar al'amarin umarnin Allah fasaru ila ma tara yanzu kaga yadda aka kace-kace da su aka kwace kasar wato to yana so ya gaya musu cewa Allah ta'ala ya ɗaukaka al'ummar musulmi da musuluncin ta ne ya ba ta izza ya ba ta nasara ya ba ta ci gaba saboda tana rike da musulunci da zarar ta zubar da addinin ta ta koma ta riƙe wasu abubuwa daban ba addinin kirki ba ba addinin kwarai ba to ita ma haka Allah zai mata haka Allah ubangiji ta'ala ba ruwansa ba ya da nasaba tsakanin shi da kowa ba ya shi da nasaba da kowa da za ta sa a ce wannan dan uwansa ne wannan kaninsa ne wannan ɗansa ne bara ya tausaya ba a'a duk wanda zai saba wa Allah zai keta dokokin Allah to hukuncin ɗaya ne haka ubangiji zai yi masa to wannan duk mala yana gaya mana irin tasirin zunubi da yake yi a rayuwar dan adam a rayuwar al'umma ma ka cokan ba a rayuwar ɗaiɗaiku ba al'ummar gaba ɗaya ma zunubi yakan yi tasiri gare ta Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata ka gyara zukatanmu ka ɗora mu kan tafarki madaidaici wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وصحبه أجمعين أما بعد وأنك السلام عليكم ورحمة الله ko annabi sallallahu ya azunci wasu kwanaki daga wannan watan da muke ciki idan mutum yana son wata mata zai fara yin istikhara ko kwasai ya je ya yi magana da ita Tambayar farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya azumci kwanaki da dama na wannan watan sha'ban kamar da aisha tarwaito da ummu salama hadisan sai da cikin sahihain aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa banga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cika shi wato yana azumin wata guda turba in banda ramadan sai watan sha'ban yakan azumci mafi yawancin kwanakinsa saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan azumci mafi yawancin kwanakin wannan watan haka yana daga cikin watan da yin azumi a cikin sa sunna ce daga cikin sunnonin manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan maganar istikhara istikhara abinda annabi yake cewa idan hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya himmatu wato ya kuduri niyyar zai aikata wani abu kaga idan kaga wasu kana so ka fara istikhara din yana da kyau tun daga wannan lokaci ta tayo daga bayan ka yi istikhara Allah cire maka abin daga zuciyarka saboda sanin cewa abin bai dace da kai ba in kuma har ka fara neman ta wannan ba zai hana ka yi istikhara ba wato koda ka fara maganar wannan ba zai hana kuma ka yi istikhara din ba kana iya istikara? domin ubangiji ta'ala ya sawwake maka hanyar samun auren idan har alkhairi ne gare ka idan kuma ba alkhairi ne gare ka ba Allah ta'ala ya kawo sa. a wannan kuma yana cewa assalamu alaikum a cikin littafin bukari akwai wani hadisi da umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da mun kasance muna karanta wata sura a cikin qur'ani kwatankwacin surat tauba amma a yanzu ba mu ganin ta mala'in shi'a suna yin hujja suna kawo mana wannan hadisin a matsayin hujjar su na cewa ahlus sunna suna cewa alqur'ani bai cika ba da haka kuma muna roƙon a yi mana bayani to wannan shine abinda Larabar suke cewa bida iya hafan sallat wato mutum ya take babban nashi laifin da ya na wani ya jefe ka da abinda shi yake tattare da shi a babban malaminsu a tsabarasi littafi guda ya yi kacokam guda littafi guda sunan shi آه. آه. فتح رب الأرباب في بيان إثبات تحريف كتاب رب, آه، رب الأرباب في وللتافيني بدايك توقم دن يتبتلت سوى للتافي الله أنشنزل سنشي فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب نعم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب wato bayani dalla-dalla don tabbatar da cewa an jijjirkita alkur'ani naka ce Harif, ana nufin an cire wani abu an ƙara wani abu an ɗauki wani abu an sa shi ba a gurinsa ba an caccanza shi shi ne ma'anar littafi guda ya yi wannan mutum babba ne daga cikin manyan malamansu wanda haka yanzu haka kamarinsa yana yana ƙum kuma ana girmama shi to kaga wanda za su yi littafi guda don su tabbatar da littafin Allah a bincike yake har ya zo ya ce wani ma ahalin sunna shine yake da wannan akida babu wani ahalin suna a duniya tun daga farkon tarihin musulunci har zuwa yau da ya taba wallafa wani littafi don ya ce alkur'ani a can zai babu wannan amma abin da muka sani Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa yana cewa ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ubangiji yakan shafa hukuncin wata aya ko ma ya mantar da da mutane wata aya ubangiji yana yin wannan sauraka akwai abin da ake cewa annas shafe hukuncin aya ko ma shafe mantar da ayar gaba daya ubangiji yana da ikon yayi wannan sauraka akwai ayoyin da aka shafe hukuncin su. ubangi ta'ala ya mantar da sahabbai wannan ayoyin kuma abin mamaki so masu wannan aqidar suna tuhumar sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman da cewa su suka ciccire wani abu da Al-Qur'ani. to amma anan kuma suna hujja da maganar Umar cewa ya manta wani abu da ya sani a cikin Alkur'ani kaga abin akwai akwai kwangwagwagon baya kaga in shine ya caccanza ai bai kamata kuma ya ce ya manta ba in kuma har ka baka yadda da shi ba kana ganin shi makaryaci ne kafiri to ya za yi hujja kuma da maganarsa sai dan umar din a gurin su suna ganin ya fi iblis sharri dan su ce a ranar gobe kiyama idan iblis ya zo da sarkar wuta guda daya sai dan umar zai zo da irin ta dubu saba'in to kaga mutumin da kuka ce kafiri ne munafiki ne makiyin Allah da sa to ya za ku hujja kuma da maganarsa saboda haka ya za ku ce kuma da Umar ya ce tunda ku ba ku ɗauki sai da Umar ta abarkin komai ba kari tun nan ba ku ɗauke shi abarkin komai ba saboda haka abinda malamai suke faɗa irin wannan suna faɗa su a cikin irin ayoyin da ubangiji ta'ala ya mantar da karatunsu su saboda ya canza su da waɗanda suka fi su a gurin sa kuma wannan ba zama aƙida a gurin ahlus sunna ba Ba ta zama aqida da suke rubuta ta a cikin littafan su a matsayin aqidar su cewa alqur'ani an bai cika ba sabanin shi'a shi'a abinda suke cewa cikakken alqur'anin yana gurin al-mahdi al-muntazar mahadin wanda yake wato zaman buya a cikin rami shine zai fito da wannan qur'anin cikakke wannan ita shine abinda yake rubuce a a littattafansu amma ahlus sunna bai taba cewa akwai wani alqur'ani daban ba wanda ake jiran bayyanarsa babu wani ahlus sunna da ya taba faɗa wannan ba taba jin wani ahlus sunna ya rubuta littafi akan irin wannan ba to za a san menene za a za a maida <clears throat> za a ce aqidar ahlus sunna ce wannan yana cewa yana buƙatar bayani gamsashe dangane da wannan hadisin domin wasu na cewa waɗannan mutane da hadisin ya ambata sun fi sahabbai sun fi annabi sun fi sahabbai son annabi kamar yadda hadisin ya nuna ashaddu ummati li hubban qaumun yaquluna ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani hadisi ne sahihi cewa mutane da suke da tsananin soyayya mafi tsananin soyayya cikin al'umma ta wasu mutane ne za su zo bayana ya waddu ahaduhum ɗayan su na burin ina ma zai rasa dukiyarsa da iyalansa da da dukiyarsa akan ya gani babu shakka wannan hadisi a hadisi ne kamar da muka ce tabbatacce amma wannan ba zai nuna cewa sun fi sahabban annabi san annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin a shaddu af'alu tabdil yana zuwa da ma'ana wacce ke ba tana nuna babu wannan af'aliya wato babu wannan tabdil din a ciki kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Allahu khairun amma yushriku khairun na af'alu tafdil ne amma babu tafdili tsakanin Allah da abinda ake shirka da shi wato ba za a ce abinda ake hada Allah da shi ba yana da wani alkhairi saboda haka anan af'alu tafdil laysa fi babihi wannan abin ne sananne a cikin ka'idar larabci don haka kamar wannan ashaddu ummati akwai takdirin min a bayansa min ashaddi ummati hubban li suna daga cikin masu tsananin san wato so na cikin al'umma bayan nufin su suka fi kowa ba suna daga cikin masu tsananin san annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma dalili kuwa shine abinda hadisin ya kunsa wanda yake nuna suna da suna da tsananin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cikin sahabbai sahabbai sun hijira sun bar dukiyoyinsu sun bar iyalansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an cutar da su an fitar da su daga dukiyoyinsu da iyalinsu saboda ɗaukaka addinin Allah saboda abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi fuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana kaga Allah ta'ala ce an fitar da su daga gidaddajin su da iyalansu su gidaddajinsu iyalansu da su ba don kuma suna neman yadda Allah saboda ka abinda annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa mutanen da za su yi shi suna tsananin soyayyarsa sahabbai shi suka yi saura kaga abinda yake nunawa cewa waɗannan mutane suna cikin masu tsananin san annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ko mu ƙara fahimtar wani abu daban kasancewar an samu wani wanda zai kasance da irin wannan sifa din zai iya haƙura da iyalansa da dukiyarsa saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai iya sadaukar da komai nashi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi yake nuna kuma ya fi wani sahabi ba da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zama yana da wannan falala shi kuma sahabi yana da wata falalar da shi wannan bai same ta ba shine ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan yana son ya gani shi ko wancan Allah ta'ala ya nuna masa ya gani shi yasa ibn umar yake cewa sa'a daya da za su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama su shi, ya gansu su ji sa ya ji tasu khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duk duniya da abin da yake ciki sauraka wannan fadlus suhba din ko da za ka zama kai a cikin wannan al'ummar da suka zo daga baya kana da wata ibada da kafi wani sahabi a cikin sahabbai akwai wanda za a ce yana yawan shan giya a kawo shi a masa bulala gobe ya koma wannan mutum wannan sahabin da ake kira Abdullahi eh, rattab bil himam a cikin waɗanda suka zo baya ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun fi shi ibada sun fi shi kiyaye dokokin Allah saboda shi an same shi yana shan giya kaga ba za ka daidaita wancan da yake shan giya a wajen biyayya da umarnin ubangiji ba da wanda zai zo shi ba haka yake ba cikin al'ummar nan akwai masu tsoron Allah irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i su Imam Ahmad wanda suka shahara da zuhuri da abin nan ba za ku kwatanta su da mai shan giya ba to amma kuma yana da wani abin da su ba samu ba ne shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya masa shaida cewa yana san Allah da manzansa to da wannan ya musu tintinkau ba za su taba kama shi har abada saboda haka dan ka samu falala ta wani janibi ba shi yake nuna kuma kafi sahabin annabi ba ta kowane janibi shi yasa annabi sallallahu Sallama ya yace la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhud dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu kan ku zagi sahabbaina da dayan ku zai dauki kwatankwacin zuɗan uhudu na zinari yace ya bayar fi sabilillah a taimaki addinin Allah da shi to ba zai kama cikin tafin hannu ɗaya na gero ko maiwa ko masara da sahabi zai bayar fi sabilillah ba to kaga ai a sadaka a iya yawanta iya yadda mutum zai samu lada a gurin ubangiji ikhlasin mutum da sauran to amma wancan yana da wani abu ya ɗauki wannan dukiya a lokacin da ake tsananin bukatar ta musulunci ke tsananin bukatar ta ya ba da ita duk da karancinta sai ya zama da ya samu wata falalar da wani in zai zo ko nawa zai kashe ba zai samu wannan falalar ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa abun ba zai yiwu ba ka kai ka kai kimar sahabi shi yasa ya ta'allaka abinda abinda ba zai taba yiwuwa ba shi ne ka ciyar da dutsen uhudu na waye zai mallaki kamar dutsen uhudu na zinari a duniya na ya ciyar da shi kaga babu kamar ya ce kawai ku fidda rai ba za ku taba kama sahabi daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi saboda ka dan an faɗi wata falala ta wani wanda zai zo baya ba yana nufin kuma shi kenan ta kowace nahiya ta kowane bangare ya dana sahabi ba ya shanye ya kamata a fahimci wannan wanda yace ya karanta wani littafi na hudud a ciki an faɗi haddin luwaɗi sannan a kama wanda ya yi irin wannan aika-aika a hau da shi wani guri mai tsawo sannan a tun kudu shi ya faɗo da ka ce sannan yace wa ala shahidil jald to shine yace ya daɗe yana tunanin me hukuncin me me me ma'anar wa ala jald da ba ga littafin ba amma abinda nake tsammani mai littafin yana nufi da wani zai zo ya ba da shaida kan cewa ya ga wani yana yin wannan sannan ba a samu abinda yake tabbatar da wannan ba to sai a masa ba wato bulala irin ta ta mai wanda ya kazafin ya jefa wani da zina shine abinda yake nufi wallahu alam dangane da kissar tabib ibn ausin jari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi warwa daga wajensa shi kadai ne sahabin na'am shi kadai ne sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riwaya daga wajensa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim hadisin fatima bint qais ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ya hawo minbari yake cewa qais da abin tamim bin aus dari ya bani labarin abin irin abin da nake ga mu ya dace da irin abin da yake tare da ni shine sai ya dauko kissar kissar jassata kissar dajjal abinda tamim ibn aus dari ya gani yayin da ya wata tafiya jirgin ruwa ya ige ruwa ta kwashe su ta jefa cikin wani tsibiri abinda ya gani na dajjal da jassasa da wannan addabba wacce Allah ta'ala ya ce za ta rika yi wa mutane da magana Allah zai fitar da ita rika yi wa mutane magana a ƙarshen duniya to annabi ya bada kissar doguwa tana da cikin sayo musulmi sau haka daga nan ne malamai suke cewa shi kadai ne sahabin da annabi sallallahu alaihi ya yi ruwaya da yake cewa akhbarani da akhbarani tamim ibn aus dari dari zai ta ce ruwaya ai a aljannar da aka fitar da annabi adam shi ita ce aljannan ma'awa ko wata aljanna ce a duniya wannan maganganu ne da aka samu a baya an yi yi irin na abin da ake kira mulafal ilm wato bayan an gama dandake abin da yake wajibi a sani sai kuma a shiga wasu maganganu saboda an samu lokacinsu wannan suna cikin murahul ilm shi yana za ga kowa yana ta koro jawabinsa wani ya ce ita ce aljannatul ma'awa ah, wata aljanna ce Allah dai aljanna ya ce. Allah aljanna ya ce ya sifanta ta kuma da sifofi irin na aljanna annaka la tazma'u fiha wala annaka la taju innaka la taju fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u wa la tadhma sifofi ne na na aljanna ya bani adam eh, la da kuma shaytan kama akhraja abawaykum min al kai fitine ku ya hana ku shiga aljanna kamar yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna kaga aljanna da zamu shiga ba wata ce daban ba a nan duniya ita ce waccan ta sama akwai dai dalilai ibn al-qayyim a cikin littafin sa miftahu dalis sa'ada ya shimfida dukkan maganganun biyu amma ba ta daga cikin wasu abubuwa waɗanda suke da mahimmanci za ka ɓata wa kanka lokaci kai dai Allah kai ka mutu kai aiki kwarai ka mutu Allah kai ka aljanna shi kenan ita ce ba ita bace kai dai ka ji ka tsundum a cikin aljanna wannan shine bukatar to in ba ita bace ba haka shiga ba kana son ka shiga a ne hukuncin tufafin mutumin da ya kasance mai yawan mazi Mazi na jasa ce a mutumin da ya kasance mai yawan mazi kamar mai salisil bauni in yana da wasu tufafi da zai riƙe su saboda yin sallah da ibada ta sai yayi amma in guri ya kure masa ba ya da wasu tufafi zai iya rayyafa musu ruwa ya ci gaba da sallarsa anan yana cikin mutanen da suke da uzuri suna yake kira ashabul azar waɗanda suna da uzuri <clears throat> wannan kuma take cewa cewa ta je asibiti aka ce ba za ta haihu ba to shi ne take cewa to yanzu bai halatta kenan ta yi aure ba sai dai ta ta zama a haka ko ko shi kenan ba ni babu sake aure shi kenan haka zan zauna har in karasa rayuwata to dan an ce da likita ya ce ba za ki haihu ba iya wannan iya abinda ilimin sai ya gaya musu kenan zalika mablaghu min al-ilm ilimin sa abin da ya gani ya faɗa miki amma wannan ba shi ke da kuma har abada din kuma ba za ki haihu ba Allah mai iko ne akan komai mace nawa ce aka ce ba za ta haihu ba wata ta fitar da rai shekara da shekaru kuma lokaci daya Allah ta'ala ya kawo haihuwa kuma a haihu saboda haka kada a fitar da rai daga rahamar Allah ko da su zauna shekara ashirin ba haihuwa wasu sama da haka ma kuma daga baya a ci gaba da haihuwa kuma ta zo ta haifi 'ya'ya kuma yawa a yi ta mamaki saboda haka wannan ba shi yake nuna cewa kuma har abada ke ba za ki haihu ba makarar aure wanda ya tsaye ta zai aure ki haka wani ma yana da shi ba ya san mai In inda shi kenan kun dace wa faka shannin tabaka kuma ba an samu canji ba sai bayan ya aure ki kuma ki ta zazzaga yaya <laughs> saboda haka wannan ba shi zai ce bai halatta ki aure ba a tsake yin aure yana fi da kisar ah, annabi ibrahim da matarsa sara shekaru nawa suka ɗauka har sai da suka tsufa sun fitar da rai da aure lokacin da aka yi mata bishara da da cewa za ta samu ɗa da jika sai ta rika mamaki a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'ali shaika inna haza da shai'un ujan ala ta'jabina min qalu ta'jabina min ta'jabina min min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait lokacin da su tana mamaki a alidu wa ana ajuzun ina tsohuwa kamar wannan kuma a ce in haihu wa ba ali shek da mijina kuma ya tsufa ana cewa ya do shekara ɗari kuma in sannan in haihu wannan abin da mamaki mala'iku suka ce a ta'ajabina min amrillah al'amarin Allah zaki yi mamaki al'amarin Allah babu mamaki a ciki annabi zakariya shi ma ai bayan ya fidda rai Allah ta'ala ya bashi ya bashi da da ya bawa annabci hunalika da'a zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة فنادته وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء شيفا يا الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الله كبان ذرية ta kwarai kai mai karba addu'a ne na ka sami addu'a kai mai karba addu'a ne sai mala'iku suka yi shela suka gaya masa Allah yana maka bishara da yahaya za ka haifi ɗa sunan shi yahaya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa asuran wa nabiyyan min as-salihin sai kuma ya yana mamaki ya zai haihu kuma bayan shi gashi ya tsufa matarsa a ah, kai karo kiɗan dan nan to wannan kidi mai ce ne ce ta mutumin da baya zaton abu ya samu a lokacin da ba yake cikin nutsuwarsa a ya ce a bashi to lokacin da aka ce an bashi farin ciki sai ya sa kuma ya kiɗime yanzu kamar ni yanzu ni din nan yanzu ni zan haihu kasa akwai irin wannan saboda haka in har Allah ya yi irin wannan a baya ne zai hana a tafi da rai a ce ba zai yi ba wace addu'a za ki riƙa yi ga addu'a na irin wacce annabi zakariya rabbi habli min ka zo tsaye ba tayyiba innaka sami addu'a. ki ta yin wannan addu'a sai dai ke ba za ki je mala'iku sun kira ki ba ba dai waɗannan su ne ya tambayoyin da za mu anta da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah